Jama'a Assalamu alaikum sunana Fatima Badamasi Saq zan ci gaba daga inda na tsaya inda zan dora akan haƙƙin kunne wato haƙƙin kunne kunne ma yana da haƙƙi akan haƙƙin kunne ya ɗan uwana ka sani kowace gaba ta jikinka tana da haƙƙi a kanka to bari mu ji menene haƙƙin kunne akan kanka haƙƙin kunne shine ka tsarkake kunnenka daga jin gulma wato giba da kuma duk wani abin da bai halatta a ji ba misali kamar waƙoƙin lagau sauran abubuwan dai da bai kamata mutum ya ji ba yayin da kake jin wani abin da bai kamata ba kai akan kanka ma ka san wannan abin haramun ne wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad